أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين ديدي قوة رجب وتانا بقي a jerin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma shi ne darasinmu na farko insha Allahu da za mu soma a cikin wannan littafi mai suna sharhu aqidatul wasiɗiyya. sunan littafin aqidatul wasiqiyya to sai ya zama na an masa sharha sai aka kira shi da sharhu al-aqida al-wasiqiyya asalin littafin baya da yawa madaidaici ne haka kamar yanda sharhu masailil jahiliya shi ma kun ga karami ne sai aka masa sharhi ya dan girma to sai muka ga maimakon mu dauki aqidatul wasidiyya ɗin mu karanta ta sai muka ce to ya kamata mu samu fa'ida daga manyan malamai da suka fassara ta sai mu samu fa'ida biyu ga ainihin aqidatul wasidiyya din da kuma sharhin da manyan malamai suka yi shine ainihin babban malami da duniyar musulunci duka ta ainihin san da rayuwarsa shine Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen babban malami ne a ƙasar saudiya a wani masallaci ne da ɗaya daga cikin masallatai na musulunci da ke cikin saudiya a nan ne wannan shar'in a matsayin darasin masallaci kamar yadda muke yi haka kamar yadda muka zauna muna ci gaba da wannan fassara hakan nan muna karanta muna fassarawa gashi ana ɗauka to ɗaliban da suka ɗauka sai su je kuma su rubuta fassarorin da ya yi shi ne kuma ɗaya daga cikin ɗalibai shi kuma yana rubutawa idan ya karanta asalin aqidatul wasiqiyya din sai ya yi jawabi yayi bayani yayi bayani a matsayin sharhi shi kuma yana rubutawa sharhin da yake har ya gama littafin a haka to da ya gama masu buga littattafai suka yi ta rige-rigen suna son a ba su su buga shi sai ce a sai an ya karbi littafin tukunna tunda jawabinsa ne aka bi aka rubuta wanda aka ɗauka a rikodin ya kamata tukunne ya bi shi domin ya ga abin da yake da buƙatar karawa ya ƙara wanda yake da buƙatar an wuce gona da iri ya gyara sannan sai ya bada sai a buga shi shi ne hakan aka buga shi kamar yadda kuka gan shi yanzu a hannunmu ainihin mai littafin shi ne babban malami da duk duniya ta san shi ko baka san surarsa saba da yake shi ya zo lokacin da babu na'urori amma ko ina in rana ta je sunansa ya je daga an ce shaikhul islam kawai an san kowaye ba ka zayawa ma sai ka ce ibnu taimiyya ne in dai ka ji an ce a musulmai an ce shaikhul islam to ka san ibnu taimiyya ne shi kuma rayuwarsa duka ya yi ta ne yana difa'i kare sunna yake da aƙida haka yi ta maya da yan bidiya ƙarshe har ma garin wahalar da ake bashi a gidan yari ya rasu a kan yi wa addini kariya kawai yana ta kare shi da alƙalaminsa da bakinsa ka san mu abin da yake hana mu yi wa addini aiki tsoro za a tsane ka za a ki ka za ka shigar da kanka matsala za ka shi kenan yanzu za ka tar da wani kwata-kwata ya hana kansa ya hana ‘ya'yansa ya nesanta duk mai jin maganarsa kusa da addini kuma yana iddi'a'in addini in ka taɓa shi kuma ce shi ne ma mai son addini kai fitina kake so ka jawo kuma yana nan da ya ana jira yake yi mai zai same kai ce dama na sani kullum aka kwana biyu ya ga shuru haushi yake ji har yanzu ba abin da ya same ka so yake ya ga an yayume ku an wulakanta ku ce, to kun ga irin abin da nake ce muku dama ku yi nesa nesa rayuwa kenan to wannan littafi ne da kuma aka yi shi akan aƙida da dukkan wani mai iddi'ain yana buƙatar jerantuwa cikin tsarin layin ahli sunnati wal jama'a ya kamata a ce ya fahimci aƙidodin da koko aƙidar da take ciki ta gefen tauhidi ya gane akwai tauhidin da ake ce masa tauhidi amma kuma ya saba wa kitabu wa sunna bai kuma zama tauhidi amma tauhidin da yake tafiya da karantarwar kitabu wa sunna to shine tauhidin da ahli sunna suke bi Allah ya ba mu ikon karanta wannan littafi kamar yadda muka zauna muka ce za mu soma shi to Allah ya ba mu ikon soma shi mu kuma kare shi kamar yadda muka kare wanda ya gabace shi yan uwa idan muka tsaya muka ba da haɗin kai muka daure wallahi za mu samu ƙaruwa matuƙa a jikin wa'inan littattafai da muke bi muna karanta su za mu ƙaru da ɗumbin larabci sannan mu ƙaru da ɗumbin ma'anoni mu ƙaru da ainihin fa'idodi da falaloli sannan kuma mu koshi da aƙida kyakkyawa ko da yaushe kuma mu zama wayayyu a cikin addininmu za mu fi ƙarfin yaudarar mayaudara a cikin addini za mu tsere wa 'yan damfara a musulunci kuma mu fi ƙarfin ɗansa ne na addini insha Allah to amma matukar mutum baya lizintar karatu shi ya koma gefe yana da wayo wayonsa ya ishe shi ya kange kansa ya kange ‘ya'yansa ana ta faman yi wa addini aiki shi ya ki yayi ‘ya'yansa ba sa yi shi yana ga kamar hikima ce dabara ne sai an je ranar tashin alkiyama ya gane kuskurensa don shi ya ɗauka abun ba gaske ba ne kuma mun yi imani har ga Allah gaske ne don duk abu aka ce an tsaya tsakani da Allah ake yi kuma Allah ya ce manzon Allah ya ce to ko shakka karka yi in ka tsaya shakku ma za ka iya zama ridda Allah ya taimake mu to za mu fara littafin nan insha Allah daga inda duk rubutu ya soma wanda yake ba suna ba rubutun da aka yi shi da nufin a karanta a matsayin karatu an gane ko banda banda gargadi da aka yi akan buga littafin ko kofarsa bismillahir rahmanir rahim al-muqaddimatu sharih wa'inda suke da wancan mai farin takarda sai su yi gaba kaɗan tattaki za ku don shi wannan kamfanin da ya yi littafin ne ya yi wannan takaririn wannan kuma daga farkon inda malam ya fara bayani shi salihun al-usaimin shi yasa yake muqaddimatu sharih muqaddimar wanda yayi wa aqidatul wasiqiyya din sharha shine ibn al wata yar karamar muqaddima ce ta farko kafin ta gaba babbar wannan yana so ya sanar da mu yanda littafin ya faru an gane ko yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد من الله تعالى علينا بشرح العقيدة الواثقية التي ألفها الشيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على طلبة الذين درسوها علينا من المسجد ومن أجل حرصهم على حفظ التقرير قاموا بتسجيله ثم تغريغه كتابة من أشرطة التسجيل ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقارير ليس كالشرح المكتوب بالتهريب لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني وقد تقدمت عدة آه، مكاتب نشر بطلب بباعته ولكن لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتهريب لذا رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بالتمخل من أجل إخراج, آه، إخراج الشرح على الوجه المرضي ففعلت ذلك ولله الحمد وهذبت ما لا يحتاج إليه وزدت ما يحتاج إليه وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله wa an yaj'alana min ad-du'ati al-haq wa ansarihi innahu qaribun mujib yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari daga sharrukan kawunanmu kowane ɗan adam akwai sharri tattare da shi idan ba Allah ya kare shi ba sai kaga sharrin kanka kawai ya hallaka ka innan nafsala la'ammaratun bisu'i domin ranka ma mai yawan umurtaka da mugun abu ne yana iya ingiza ka kawai sai ka koma ka zamanto tacaccen ɗan iska kuma kaga kawai baka makai ranka na iya ingiza ka shi yasa yace muna neman tsari daga sharrukan kaunanmu wa min sayyiati a'malina ya kare mu daga miyagun ayyukanmu man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar fala mudilla ba mai batta shi duk yanda za a kada a raya wai zakaran da Allah ya nufa da shara wai ko ana muzuru ana shafo sai ya yi bahaushe ne fa yi wannan hadisi ko dirin tsi zai ya girma ya ce kukuruku duk muzuran garinku duk garin garinku za su haƙura sai ya yi shara wai idan kuma aka ce wai duk yanda za a daka a kada a raya wata ƙwayar he ka ganta ko surfuwa ba nan ko surfuwa ba ta yi ba sai ka ga a yi surfe a yi daka ana ta tankaɗe he ga ga wata ƙwaya nan dusarta ma bai fita ba man yahdihillahu bala mudilla wanda Allah ya shiryar to ba mai ɓadda shi wa man yudhil wanda kuma Allah ya batar fala hadiyala ba mai iya shirye da shi kawai in ka ganka cikin shiryayyu ka gode wa Allah in dai ka tsinci kanka ka cikin masu wayo ka shiga cikin sahun masu hankali to ka gode wa Allah hankali shine ke shiryar da mutum ta farki mai kyau wayo shi ke ɓadda mutum sai kaga mutum wai shi mai wayo ne ka zan mai wayo bai iya yin ko sadaka Eh? in dai ka cika wayo shaidan ma zai ce kai fa ubansu ne kai ba wawa ba ne duk wani abu da za a yi za a ga kana gefe kana kallon su kai kana da wayo Allah ya raba mu da wayo eh in kuma ana harka ta addini kana gefe wai kai kana da wayo kar ka zo ka fada wani abu in ya taso a ritsa da kai kana gefe da gane ce ta amma ni shi yasa bana matsa su E, shi yana daga can yana ɗan kwaɗayi kuma shaidan ya hana shi isowa to shi mai wayo bai cika tsira ba idan aka kama mai hankali a kafa to shi a wuya ake kama shi mai wayo akwai hadisin hausawa ai wai tsuntsu mai wayo to man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina mai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu ina ko mai shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad abduhu bawansa sane wa rasuluhu kuma manzonsa sane idan har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne to waye kuma ba zai zama bawan Allah ba eh waye ba za a ce masa bawan Allah ba in har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne to irin wannan aqidar ita ce ake so ka koya Allah in yace abu kaza ne kai kuma ka ce kai karka yadda ka ce haka na in kai haka ai ka yi barna to kana nufin Allah da kansa ya yi barna Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi tsarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar da bawansa sai ka ce annabi Muhammad ba bawa bane sam shi ba bawan Allah bane matsayinsa ya wuce a ce masa bawan Allah to amma suna da shubuha sai su rika cewa suna cewa annabi bawa ne kamar kowa waye taba fadin haka don Allah kun taba ji tunda ake karatu an fadi haka bawa ne kamar kowa bawan Allah ne dai amma kuma wanda yafi kowa a cikin bayin Allah to in ka dauke shi daga bawan Allah ina zaka kai shi eh kasancewansa bawan Allah shi yasa Allah ya aiko shi kuma yardajjen bawa daga cikin bayansa shi yasa ya kira shi abdu subhanallazi asra bi abdihi waye fada Allah ne to daga cikin aqidar da ake so ka karanta kenan ina aya ta tsaya ka tsaya a gurin ina hadisi ya tsaya ka tsaya a gurin abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzonsa ne sallallahu alaihi wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da alayensa gaba daya wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsani ga duk mutumin da ya bi su bi Ka ji sharadin da aka dabaibaye kalmar biyayyar <coughs> aka ce bi ihsani ihsani fa shine kai abu yanda ake so a yi shi idan ka dauko bid'a sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ba za ka samu kanka ciki ba ihsani shine kai abu yanda yake bautar Allah aka ce ihsani ko aka ce ma huwal ihsanu aka ce al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu shine ka bauta wa Allah kamar ga ka gashi kana ganin in kana ganinsa sa zaka yi masa bauta da bid'a ne zaka dauko abinda ba shi yace ba kamar eh yanzu zaka iya bin ɗan siyasa kana sai kai sai kai wallahi in ka dawo sai ka tafi gun PDP ma kace sai kai amma in ɗan ccc nan yana kusa za ka ce sai ɗan pdp ba ne. to Allah kuma in ka masa haka me kake tsammani shi fa ya sani in ka kauce don ba ka ganinsa shi ai yana ganinka ka bauta masa tamkar kana ganinsa shine ihsani ka abu yanda yake shine ihsani to wa'inda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi sahabbai suka bi alayensa bi ihsanin da kyautatawa keke da keke an gane ko ila yawmiddini har a tashi alkiyama mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin wannan addu'a daga wancan lokaci har a tashi alkiyama wallahi duk abin da kake yi kayi kokari ka samu kanka cikin tawagar masu iddi'a'in sunna kar ka kuskura ka ware kanka cikin wannan jerin giyar Allah ya taimake mu wa sallama tasliman kaseera tsira tare da amincin Allah ne yawa kaga dama aka ce sallu alaihi wa sallimu taslima malam yace amma badu Faƙad manna Allah ta'ala alaina bi sharhi al-aqidati al Allah ya yayi mana baiwa da yin sharha na wannan littafi mai suna aqidatul wasitiyya allazi allazi darasuha alaina min al-masjid wanda bayin Allah ‘yan uwa suka ɗau darasinsa a wajenmu, ko mun tsallake? to allati allafaha shaykhul islam ibn taymiya wanda shaykhul islam ibn taymiya shine ya wallafa asalin littafin min aqidati fi aqidati ahli sunnati wal jamaa kuma yayi littafin ne a matsayin ya karantar da mutanen duniya yanda aqidar ahli sunnati wal jamaa take an gane ko a ah, tagariran ala lazina da rasuha alaina fil masjid a matsayin tagariri na ɗalibai da suka karanta littafin a wajenmu a masallaci in ji inu kenan kamar yadda muke haduwa ‘yan uwa’ muna ɗaukar darasi na masallaci to haka can suka yi suka sa wannan littafi a gidan wasiliya yana karanta musu eh suna ana karantawa yana fassara musu yana yin jawabi su kuma suna recording suna rubutawa suna dauka da haka har ya gama musu littafi. wa min ajli hirsihim ala himzi taqrir saboda kwadayin su su haddace waɗannan jawabai da nake yi kamu suka tashi tsaye bi tasjilihi suka yi ta ainihin sajjala shi a lokacin irin rukodan nan ce suna ta ɗauka suna tasjili lokacin irin wayannan robobin waya ba su fito ba ko suka yi tarkodin summa tafririhi kitabatan sai suka sake fito da shi daga cikin kasai suka sake rubuta shi a rubuce min ashiri ashiridati tasjili daga wannan kaset wanda suka yi recording din wannan fa sharaha da bayani na malamin da yake karantar da littafin kenan a mannan masallaci amma asalin littafin kam me shi shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda shi a lokacinsa babu wata na'ura mai daukan karatu don babu wata muryarsa a duniya shi da yake shi ya dade Eh. wa min al-ma'lum eh, malan yace lalle yana daga cikin abun da kowa ya sani anna sharh al-mutalaqqa min at-taqrir sharhin da aka dauke shi a jawabin karantarwa laysa ka sharh al-maktub bi tahrim baya yin daidai da sharhin da aka zauna aka rubuta shi suna yin iri ba za su iri ɗaya ba Li'annan awwal domin wancan na farko wanda aka ɗauke shi a darasi malami yana jawabi kowa da littafinsa ana bi shi wannan yana iya mai a ya tarihi minan nafsi tawaya takan iya kullo masa domin lokaci kana cikin jawabi wani yana iya daga hannu ya ce zai magana kafin ka dawo kuma sai ka ga wancan jawabin ya karbi ko to amma idan tahrir ne kai kaɗai kawai ka ɗauko ka shimfida takardu kana wallafa kaga ba zai zama iri ɗaya ba to shi yasa malam yace shi wancan na farko wanda ake yin darasi na jama'a a masallaci ya tarihi minan nafsi wa ziyada wani lokaci wani wuri akan samu tawaya wani lokaci kuma a samu ƙari mala ya tarihi tsani irin wanda wancan na biyu ba zai samu ba domin shi ana yinsa a tsanake daga kai sai tunaninka waƙad taƙaddabat iddatu makatib nashr masu yawa daga cikin masu rubuta littattafai su buga su sun nema bi dalabi dabi'iha sun tashi haikan suna neman su buga wannan littafi domin a yada shi malam yace walakin lamma kana sharhu almutalaqa min at-taqrir laysa ka-sharhi maktub bit-tariri tunda sharhi da aka yi cikin taro ba zai yi daidai da sharhan da aka yi ta a tsanake daga kai da tunaninka kawai ba Tun da haka ne lizara aitu mala yace saboda haka sai naga minal muhim yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a guna an aqra sharha in karbi sharhin tukun karanta in ji mala an aqra sharha in karanta sharha tukun bitta tamahhul in bi a hankali a tsanake duba min ajali ikraji sharhi don in samu a fitar da wannan sharha alal wajhil mardi a bisa fuska yardadda an gane ko fa fa'altu zalika na kuma tsaya na nutsu nabi nayi hakan inji malam walillahi alhamdu alhamdulillah mun gode wa Allah wa azabtu ma la ilayhi inda alqalamin dalibi ya kuskure ya sa wani abun da ba haka yake ba sai in gode wa zittu ma yutaju ilaihi sai in ƙara abin da ake da bukata a wajen wa as'alullah ta'ala an yanfa bihi don haka nake roƙon Allah ya amfanar da duniya wannan littafi kama nafa bi aslihi kamar yanda na asalin ya amfanar wanne ne na asalin aqidatul wasiliyya mara sharhan wa an ja'ala na muna roƙon Allah ya sanya mu min addu'atil haqqi cikin masu da'awar gaskiya kar mu zamanto cikin masu da'awar bogi wa ansarihi masu taimakawa gaskiya a duk inda ta gullo innahu qaribun mujib don Allah kusa da mu yake kuma yana amsa addu'a Allah ya amshi addu'ar mu wannan ita ce gajeruwar muqaddamar da malam yayi don ya fahimtar da kai yanda littafin yanda sharhan nan ta samu ba da ragwanta ta samu ba daga jaruman ɗalibai ne eh yanzu mutumin da yake ana karatu yana gengedi zai iya bi malam yana karantawa yana rubutu yana binsa in dai ba salare za a biya shi ba kaman ɗan jarida eh kasan dan jarida da yake aikin kudi ne kana yi yana rubutu har ya gane wani shortcut da suke bi kawai daga ya dan takaita kalma kawai ya san me zai ko to su wa'annan addini suke yi wa haka malam yana bayani suna bi kip kip kip kip tap tap tap tap har a gama yana da kyau ɗalibi duk littafin da aka gama to shi ma zai iya karantar da littafin ya kamata balle yanzu Allah kawo mana sauki ana karantawa kuma ka aje robar ka tana dauka in ka je gida sai ka nutsu ka yi ta bi ka ta bi kai kadai aje robar tukun sai ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi in ka ji tuntube sun yawa sai ka aje littafin kuma sai ka sa robar sai ka bude littafin ana yi kana bi ana yi kana bi ya gama kuma heka kashe robar heka bi kai kuma da haka zaka gama littafinka kuma zaka gane shi to amma ragwantaka ta mana yawa littafi karatu irin na littafi shine wanda zai taimaka maka ka zama malami sai mu aje karatuttuka na littattafai sai mu rika shauraron laccoci ko shakka babu lacca tana dan wayar da kai amma kuma karatu littafi shine zai baka ilimi shi ya kamata ka bada fa'ida a same ka ko da yaushe kana sa darasin da aka yi kayi taji kayi taji kayi taji kayi taji sannan kuma ka sa na gaban ma kayi taji kayi taji kayi taji wannan littafin ya zama kawai ya zauna maka sannan kuma ka zo kuma ka sa littafin a gaba ka yi ta yi kana maimaitawa ka yi ta yi kana maimaitawa wata rana sai ka ji shi kamar ka haddace shi kuma ba ka shakkar wani ya zo ya ce ka karantar da shi amma ana ta karatu kawai ana ta bi ana ajewa ana ta bi ana ta tara. har ka rasa inda za ka aje littattafanka wataran sun yi yawa eh to Allah kyauta don haka irin waɗannan darussan su ne ya kamata ka ba muhimmanci ka ba su muhimmanci yanzu yawanci ilimi ba ka ba shi daraja ba ba ka ba shi daraja ba sai ka ga wani malamin ka ne yana ta karantar da kai yana karantar da kai wata rana in ka ji wani mutum ya shiryo lakcar ya kwana ya yi ya kakuro ya kakuro ya tara sai ka ji kawai ya fi maka malamin ka kuma wallahi idan da ba za ka zo ka ɗau littafi ka ba shi ka ce ya ɗauko daga bangon farko ku yi zuwa ƙarshe wallahi ba zai iya ba wallahi amma sai ku ɗauka su ne manyan malamai kawai saboda kaji ya iya yana iya yana haɗa da turanci ya kawo larabci ya watsa to larabawa kawai ilimi ne eh? ba wai iya larabci ne ilimi ba yanzu larabawa nawa ne jahilai ne sai an karantar da su daga ya iya lugatul arabiya kawai yana wato larabci iya ce haba ai malami sai wani malami sai wani mu burgewa ne damuwar mu ba wai mu samu ilimi ba karatun ba cika yi don Allah ba in dai mutum ya burge ka kawai shikenan sai ka bi shi Allah ya sauke al ah, muqaddima ga ainihin mukaddima ta shi ibn Rusaini bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su tabbata a bisa annabin nan namu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa gaba daya amma ba'du yace bayan haka fa innahu hadha alkitab yanda shani yake wannan littafi da yake gaban mu allazi yusamma al-aqidatul wasidiyya wanda ake kiransa aqidatul wasidiyya allafahu habrul umma fi zamani habrul umma fi zamani wannan wani yabo ne da ake yi wa manyan malamai a zamaninsa shi ake kira habrul umma menene alkunyar abul abbas menene mukaminsa shaikhul islam me sunansa ahmad ibn abdul halim sunansa ahmad babansa abdul halim kansa kuma abdul salam sannan kuma inkiyar da ake kiransa da ita ibn taymiya al-harrani wannan shine kuma lakabinsa al-harrani an gane ko wannan duka shine hibrul umma abul abbas shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata sab'in wa 820 ya rasu hijira tana da shekara ɗari bakwai da ishirin da takwas ɗari bakwai da ishirin da takwas hijiriya wali hazar rajul wannan mutumin yana da minal mukamar matsayi mukamai masu yawa yake da shi allati yushkaru alaiha wanda akan gode masa akan waɗannan muƙamai da yake da su wallati narju min Allahi lahul mathuba alaiha wanda muke masa fatan Allah ya bashi lada mai yawa akan su fi difa'i anil haqqi saboda kare gaskiya da rika yi wa muhajamati al batil da kuma kai hari ga masu barna ta hanyar wa'azuzzukansa da risaloli rubuce-rubuce da yake tai idan mutum ya yi wallafar tsari na bidiyoyi shi kuma sai ya wallafa ya goge yace ba haka bane ne ga yadda asalin gaskiya take sannan kuma ga wa'azuzzuka bi yake yi yana tsaye kuma yana fayyace wa mutane asalin yadda gaskiya take ma ya'lamuhu kullu man tabi'a kutubahu wannan kuma duk mutumin da yake bin diddigin littattafansa wa sabaraha yake kwankwance littattafan ba wai kawai sunan littafin ko ka san shi ba ka san shi ka karanta shi ka bi sa ka gane zaka san cewa lalle shi mai kare gaskiya ne mai fada da makaryata ne an gane ko duk mutumin da yake bin littattafansa yake kwankwance su wal haqiqatu haqiqanin al'amari annahu min ni'amillahi ala hadhihi al-umma shaykhul islam wata nima ce Allah ya yi wa wannan al'umma li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kaffa bihi umuran azimatan khatira dalilinsa Allah ya kame ya durkusar da ya lalata ya tsayar da al'amurra manya-manya wayanda suke cike da haɗari wadda da sun malalo dalilin wannan malami ya tashi haikan bai bar su sun yi gaba ba yanzu da bidiyo da ake fama da su da sun fi haka amma ya tashi ta fama al'amurra ne a azimatan haɗira suna da girma kuma suna da haɗari, wanda kuma dukansu masu ƙoƙarin lalata aƙida ne shi yasa yace alal aqidatul islamiyya a bisa aƙida ta musulunci yanzu da sai ka kasa gane ma menene aƙidar musulunci wa kitab kitabun muktasar wannan littafi asalinsa littafi ne takaitacce يسمى العقيدة aqidatul wasidiyya allafahu shaykhul islam sunan littafin aqidatul wasidiyya wanda shaykhul islam ya wallafa li'annahu hadara ilaihi rajulun min wani daga cikin alƙalan wasiƙa ya zo wajensa abun ya dame shi a can wajensu shaka ilaihi ma kanan nasu ya'anuna irin abin da mutane suke ɗanɗanawa min al-mazahib al-munharifa daga miyagun mutanen da suke ainihin raya wayansu mazhabobi na karkata waɗanda suke ta karkatar da mutane fi ma ya ta'allaku bi asma'illahi wa sifati game da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah sifar da Allah ya ba kansa sai su ce baka dace da Allah ba sunan da Allah ya kira kansa da shi su ce bai dace da kira Allah da haka ba suka rinka fitar da wani tauhidi karkatacce wanda ya saba wa ƙa'ida islamiyya to shi wannan bawan Allah ya zo ya kawo kuka wajen shi Sheikhul islam ibn taimiyya to shi sai ya masa wannan littafin dan ya tafi can ya je ta gyara musu aƙida da shi an gane ko? ina mutu a ah, fakata ba hazihil aƙida shine ya rubuta masa wannan aƙida allati tu'addu zubda wanda ana kiranta tamkar a ce kamar yadda ake cewa madarar abu abun madararsa Ga shi nan li aƙida ahli sunnati wal jamaa madaran aqida ta ahli sunnati wal jamaa فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس fiha bilbida'i. cikin abubuwan da mutane suka kutsa ciki na bidiyoyi wa kasura fiha al-kalam wal qil wal qil wal qal da irin abubuwan da suka yawaita cikin mutane na kucece kuce shine qil wal qal kucece kuce ba a tsaya akan abin da ya dangantu da kitabu was sunna ba kawai wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne ana ta abubuwan da ba su da asali shine alqilu wal qal malam yace wa qabla an nabda al ala hadhihi risalatul azima kafin mu soma shiga wannan littafi nuhibbu malam ce muna so an bayyana anna jami'ar risalati dukkanin aike da Allah ya yi wa ar manzanni min awwalihim nuhun alaihi salatu wassalam ila akhirihim muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga farkon su annabi nuhu shine manzon farko zuwa na ƙarshen su annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine manzon ƙarshe to tun duk wayannan manzanni kulluha dukkaninsu ta da'u ila tauhidi ku sani fa akan tauhidi suka yi kira shi yasa duk wani malamin sunna shi ma ba yanda za a yi gabatar da wazi ba tare da ya rinjayar da gefen tauhidi ba don shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gefen tauhidi kawo a duba maka wurin mana ka ba malamin an gane ko ba malamin Muhammad gefen tauhidi suka fi rinjayarwa su manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma haka shekaru da yayi a Makka gaba daya akan tauhidi yake ta kira shekara goma sha nawa sha uku dukkansu akan tauhidi ne kaga ashe tauhidi shine jagoran rayuwa a musulunci don haka manzannin Allah dukkaninsu karantarwarsu suna kira ne ila tafilar tauhidi ga kuma abin da Allah yake fada wa qala Allah ta'ala fi suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni wa ma arsalna min qablika ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu aiko ba a gabaninka min rasulin wani manzo illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana ya san cewa babu wani abun bauta na gaskiya illa ana sai ni ni kadai don haka fa'abu duni ce mutane ku bauta mini ni kadai kowane manzo abin da ake aiko shi da shi an gane ko wa qala ta'ala haka kuma Allah ya faɗa cikin suratul nahl walaƙad ba'asna fi kulli ummatin rasulan tabbas mun aiko a cikin kowace al'umma manzo me ya manzon yake faɗi in ya zo budullah, ku bautata wa Allah wa jitanibu tagut ku nisanci shaidanu duk inda mai da'awar gaskiya ya kullo sai ya hadu da shaidanun da za su rinka kira su ma in wani yana kira ga sunna wani yana kira ga bid'a wali haza saboda haka kanat da'awatu rusuli duk kira wa'azi na manzanni alaihi musallatu wassalam ila hadha al-amr akan wannan al'amari alhammul azim wanda yake da girma yake da muhimmanci akan sa suka fi kira dukkanin ko ba haka bane to haka ne ko wa zalika anna al-khalqa kuliqu liwahidi don haka ya kamata a gane halittu an halicce su ne don guda wa huwa Allah shine Allah an yi mu ne don mu bauta wa daya waye huwa Allah shine Allah azza wa jalla mai girma da daukaka kulli li ibadatihi an halicci mutane don bautawa Allah litata allaka qulubuhum bihi don zukatan mutane su rataya da Allah su liƙe wa Ubangiji ta'alluhan wa ta'aziman ibadatan wata ta'aziman bautarsu su zama Allah suke wa ne ta'alluhan allantaka abun bautanka ya zamanto ilahinka shi ne Allah ta'aziman wanda kake girmamawa shi ne Allah ka bauta masa ka girmama shi shine ta'alluhan wa ta'ziman ya zama abun bautarka sannan abun girmamawa wa khaufan wa raja'an ya zama shi kake tsoro a gunsa kake kauna yanzu wani yanda yake tsoron wani ba a tsoron Allah haka yanzu wanda yake tsoron aljani ba a tsoron Allah to ya kamata kaufan tsoronka wa raja'an fadayinka wa tawakkulan dogaronka duk ya zama gawa ga Allah wa ragbatan fadayinka wa rahabatan da razanarka kwarjini kaji ubangiji yana da kwarjini a gunka kana jin tsoronsa sannan kuma kana kwadayin samun abun sa. hatta yansaliku an kulli shay'in min ad-dunya har ta yanda za su zare kansu su watsar da dukkan komi wanda ya shafi duniya la kunu ma'inan lahum ala tauhidillahi duk da ba zai zama mai taimaka maka wajen tabbatar da addini ba ka watsar da shi duk abinda in ka bi shi zai yi sanadin barin tauhidi to ya kamata a ce kun rabu ko menene ko matarka ce in dai za ta yi sanadin zamowar ka mushriki ka rabu da ita ko ɗanka ne ko babanka ne ko yayunka ne ko garinku ne kai ko ƙasa ne in dai zai zama sanadin rabuwarka da tauhidi to kai ka rabu da abu domin idan ka rasa tauhidi to ka rasa komi ka zama cikakken ɗan wuta madawwami a wuta to kaga ba ƙarama asara a kai ba domin tauhidi shine abokin zama da shi ne ake shiga aljanna Matuƙar wannan abun ba zai laya kunu ba zai zama zamanto mu'inan mataimaki lahum gare su ba su mutane ala tauhidillahi azza wa jalla wajen kadaita Allah mai girma da daukaka fi hadhihi umur <clears throat> a cikin wayannan al'amurra yi annaka anta makhluqun ya kamata ka gane kai fa halittar ka akai budda an takuna likalikika kuma dole ka zamanto kai na mahalicinka ne ba na wani ba abun kunya ga Allah da ya halice ka ka zo faduwa ka ce shehu shehun yana ina yanzu ka san inda yake eh ba ka san inda yake ba amma Allah kam ka tabbata shi ya halice ka ko kuma shi yake rike da rayuwarka shi ne ke rike da ciwonka shi yake rike da warakarka shi yake rike da arzikinka shi yake rike da rayuwarka shi yake da baccinka shi yake da falkawarka da yasa ba za ka kira shi ba ko ya sa doka ne ya ce kai kayi kaɗan da ka kira shi sai dai ka kira wani shi kuma ya kira maka shi akwai hankali eh ya kamata an ta kuna liƙalikika ka zamanto kai na mahalicinka ne kuma ka rika ji a jikinka kai na mahalicinka ne ba wai na wani ba Allah taimake mu qalban wa qaliban fi kulli shay zuciyarka da jujjuyawarka kai koma wani abu kawai ya zamana katin tinkari Allah da shi daga aikinka har zuciyarka duk tasarrufinka ya zamanto da Allah kake akwai ikhlasi kana yi don Allah wali haza kanat da'awatu rusuli don haka ne kiran manzanni alaihi musallatu wassalam dukkan su ya kasance ila hazal amrul hamul azim akan wannan al'amarin mai muhimmanci mai girman gaske akan haka suka yi ta kira ibadatallahi wahdahu la sharika la abauta wa Allah a rike ibadar Allah wanda shi kadai kawai ake yi wa ibadar wanda shi ba da abokin tarayya wahadahu shi kadai la sharika lahu ya zama na ba a masa shirka ba ba da abokin tarayya walam yakun ar-rusulu alladhina arsalahum Allahu azza wa jalla ila al-bashar yad'una ila at rububiyyah yawanci manzannin da Allah ya aiko su ba su damu da kiran mutane akan tauhidin rububiya ba saboda me ka da'awatihim ila tauhidil uluhiyya kamar yanda suka nace suna kiran mutane akan tauhidil uluhiyya kana musulmi abun kunya ne baka san tauhidir rububiyya tauhidil uluhiyya ba musulmi nawa ne zaka tare shi kace tauhidi nawa ya kasu a kare ta Allah kai kai gogari ai Allah ya saka da ni eh to wani in kace maza me tauhidi ma zai ce tauhidi sai ce tauhidi ma eh ko kuma ce ma musulunci ya yi kokari mai kokari ne Allah ya wata wani. wani da aka tambaye shi aka ce lokaci ne ce maulidi a wannan ba mamaki ko sharri a kai. ba sharri ba ne. a aka yi ya yi kama ya gani <laughs> to kaga akwai ya kamata ka gane bambancin tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya in ka ga kawai tauhidin rububiyya har na ma suna da shi suna da tauhidin rububiyya amma na uluhiyya nan nan ne keke da keke yake shi yasa manzanni duk wanda aka aiko ya fi karfi akan tauhidin uluhiyya ba su damu da tauhidin rububiyyan nan ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard me suke cewa arna ma in kace musu waye ya sama zai ce ma Allah ne waye ya kasa zai ce Allah ne waye ke ruwan sama zai ce Allah ne to kai ma don ka san Allah ne ke da sama ka san Allah ne ke da kasa shi yake ruwa shi yayi ka wannan kuma wannan kuma kokari kai arna ma sun san haka Ƙwarai da gaske, kuma sun yadda da haka su ma, duk arnen da kariza zai ce ma in ka dubi sama ka ce kai waye saman nan ko yaro ne a cikin arna zai ce Allah eh waye ke ruwan sama zai ce Allah waye ƙasa Allah waye ke tsirar da tsiro Allah arna tun na dama haka suke cewa Allah ne to wannan shine tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya shine abautawa Allah shi kadai to anan ne fa damben yake faruwa a nan ne dambarwar take tashi a ce ka bautawa Allah shi kadai tauhidul uluhi to yawanci su manzanni da Allah azza wa jalla yake aiko su ilal bashar zuwa ga mutane yad'una ila tauhidir rubulaha wato ba sa karfafa kiran su lam yakunir rusulul ladina arsalahumullahu azza wa jalla ila al-bashari yad'una ila tauhidir rububiyyah lam yakun basu kasance ba suna kiran mutane da farko akan tauhidin rububiyyah mafi yawa kada'awatihim suna kira akan haka amma bai kai kada'awatihim ila tauhidil uluhiyya kamar yanda suke dagewa suna kiran mutane akan tauhidin kadaita Allah da bauta don shine nan ne kafirai basu yadda ba don wannan yana da gunkinsa wannan yana da shaidaninsa wannan yana da ainihin sa wannan yana da tsafinsa wannan yana da aljaninsa wannan yana da to in ka zo ka ce duk ko hatsar ku a ta Allah yanzu ko asalin ƙauyen ku ka koma ka don ka zo kana wazi waye sama Allah waye ƙasa Allah to wallahi mu bauta wa Allah mu tsaya mu zama musulmai mu yarda Allah ke da sama mu yarda Allah ke da ƙasa mu yarda Allah ke ruwan sama mu yarda Allah ke ba mu bacci mu yarda shi ke tada mu mu yarda shi ke ba mu lafiya mu yarda shi ke sa mana ciwo jama'a ko ba yarda ba mu yarda to duk watsar da gurayenku layunku ke ah. ne Ah, ah, to ka ji tauhidul uluhiyya to anan ake dambe anan rikicin yake amma wancan in zaka wuni ka fana ita, kai malamin na akwai ilimi wallahi tallahi akwai karatu amma yana shiga uluhiyya sai ga wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ka na gona ka watsar karnukan ka watsar kai wai wannan kam ina ya samo irin wannan karatun kuma wani irin addini ne wannan ba tsaro eh. asiri a hana mutane asiri wani irin yaro ne wannan wanda izala ya ɗebo eh. ya ce ya ɗebo izala kawai kawai shi kenan sai kawai a tura maka sunan izala ba a gane manzon Allah ne ya karantar da haka ba duk manzannin duniya kuma da aka taɓa yi kotu akan haka suka zo suka rayu shekara goma sha ukun da ya kan a makka da haka ake fada da shi a ta ja'alu alihata ilahan wahida yanzu a na ja'alu za mu sanya abun mu ilahan wahida abun bauta ɗaya muhammadu da yawan ma ya aka ƙari eh da yawa din ma kowa da nashi ya aka kare duk ka raba mu da su mu zo mu haɗu a ɗaya yaushe zai iya mana kuma tun iyaye da kakanni haka ake yi kai ka zo yanzu yanzu ka zo ka ce a bari to akan haka ne duk annabawa da kuka ji ana rikici da su su annabi nuhu da aka yi ta fama da su shekara dubu ba hamsin din duk akan uluhiya ne amma rububiya kam duk sun yadda to kuma ka gwada ka gani ka tafi kauyen ku na asali yanzu ka ce za ka yi wa'azi ka ji ka gwada sati guda kana kira kan tauhidin rububiya har sadaka za a rika baka to a sati na gaba in ka kusa dawowa kuma ka yi shi ka gani ko za ka maimaita sati guda kana kira kan uluhiya? Ba za ka yi satin ba. Sati farko kam za a kyale ka kai kai har ana baka sadaka. yi ta turo ma tuwo, ku kai wa bakon malamin nan har yanka za a ma to a sati na biyu ɗin kuma ka shiga uluhiyya ka gani in ba a bubbuge ka ba ma eh. to yana da kyau musulmi ka gane bambanci irin na tauhidin rububiyya ka gane bambanci na tauhidin uluhiyya Allah ya taimake mu a zalika anna munkiri tauhidin rububiyya qaliluna masu musun tauhidin rububiyya yan kadan ne shi din akwai masu musun sa amma kadan ne don akwai masu cewa ruwan saman ma kawai tsari ne na zufa kawai dumuwar yanayi ne kawai yanayi ya dumu ya dumu kawai sai ya gasu sai ruwa towa ya duma shi wa ya gasa shi banda rashin hankali da kaburci eh kuma duk wata waida da ka gani kawai yanayi ne yanayi ne su ɗan ba Allah ba wani abu na Allah kawai tsari kawai haka yake kawai yanayi ne ke yin abu kawai akwai su amma ba su da yawa a arnan ma ƙaliluna ‘yan kaɗan ne amma sauran arnan su kansu suna cewa masu wannan ɗin arna don ko arne in ka zo ka ba Allah ne ke da sama zai ce kai akwai arnan da su ma ba su yadda da wa'annan arnan ba shi ya sa mala ya ce masu musu rububiya ƙalilu na jiddan kaɗan ne ƙwarai ba ba kaɗan ba kaɗan ne kwarai wa hatta allazina yunkirunahu hum fi qararati nufusihim kai ko su din ɗan kaɗan ɗin da suke musu a can cikin zuciyarsu la yastadinu an yunkiru la yastadinu an yunkiru ba za su iya yin musu har cikin zuci ba suna yi ne dai kawai a baki don su ɓadda wansu Allahumma illa an yakunu qad salabu al-uqula yace sai dai kawai Allah ya riga ya cire musu hankali suna aiki da wayo wayewa ne wai da dubaru da hange-hange da kimiyya take aiki amma kuma sulibul uqula an cire musu hankula almudirikata adanar idiraka wanda take riskar abu ta gane shi ganewa na kusa ba su da shi sai aka ba su wayo sai kaga arne kansa ko ya koke ya san yadda zai yi ya yi muku abu ga wayo na kirkire kirkire ga wayo na kere kere amma ba hankalin gane ibada an cire hankali sai wayo kullum ina ce mana kar ka zama mai yawan wayo ba hankali hmm. yauwa hankali shi ke taimaka maka har ka zama mutumin kirki wayo kuma sai zai nesanta ka da alheri kawai wayo fa'innahun kada an karu sun musunsa haza min babin mukabara musun da suka yi ta hanyar girman kai ne kawai a ce su su ne suka fi kowa ganowa haba ai jacob wane ya gano ashe ga yanda ake ruwan sama ya faru ya gano yanayin dumamar yanayi da yake faruwa abu kaza ya faru ya gano girgije ga yanda yake ga yanda yake yi har ya afu ga yanda ake kuma ya zub ruwa ai Antoni ma ya gano ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza shikenan abinda suke yi kawai don girma min babil mukabara suna yin haka ne ta hanyar neman girma amma su kansu sun san Allah ne kuma sun san ba abin da zai yiwu kawai haka nan a ce ga wani abu ba wanda ya yi shi ina zai yiwu ya zai yi babu shi ya yi kansa eh abin da babu ya za a yi kansa duk abin da babu ya faru kasan akwai wanda ya yi shi an gane ko? na? to to wannan littafi sai dai a yi haƙuri domin muƙaddimar kanta kawai ba san ran da za mu kare ta ba kafin na fara yin domin farkon littafin sai mun je shafi na sha biyar kafin mu shiga muƙaddimatul musanni muƙaddimar mawallafin don haka ina kira ga ɗalibai mu yi hankali da Allah mu nutsu mu sa littafin a gaba a hankali mu rika tafiya kuma idan muka je gida mu nutsu mu rika bita za mu karu da larabcin kalmomin sannan kuma mu fahimci ma'anar kalmomin na ainihin abin da ya sa aka ba mu su sannan mu koyi tarbiyyar da take ciki kar kawai muke yi wa karatu ya mutse muna ta yi masa ɗiban ruwan tsuntsu sallar irin wanda ya ƙware kikif kikif kikif kikif ko? shi jahili sallah ma ba ta ba shi wuya wallahi mai ilimi ne ke shan wuyan sallah ba jahili kuma ina sallah take da waya abin shi yi kawai fa zai yi kai kuma kana yi kana tuna kana tsoron karkar kuskure kana tuna sallo kamar ra'aitu muni usalli ku yi yanda yi in ji manzo Allah kana tuna so kake kai yanda manzo Allah ya yi, kana ta tuna hadisan da suka karantar da sallah yaushe za ka yi sauri kamar wancan da kawai shi ya sarraka hudu ne kawai an gama Allah ya koyi don haka karatu a hankali ake bin sa kuma nutsuwa yake bukata Allah ya taimake mu akwai tambaya wa alaikum assalam ba wato inda aka ce duk mutumin da ta tabba karatun yake tatabba'a yake bibiyan kutubahu littattafansa wasa baraha ya kwankwance su to zai gane lalle aƙidarsa kare musulunci kare gaskiya kai hari wa maɓarnata ta harshensa da alƙalummansa ba za ka gane haka ba sai in ƙabilin littattafansa. ya ce ta tabba a kutubahu wasabbaraha yake bibiyar littattafansa kuma yake kwankwance su karatu na fahimta an gane hmm. wa alaikum assalam wa na eh wanda suke ɗanɗanawa a wajen yan bidiya eh irin bala'in da mutane wajensu suke sha a wajen wa'annan masu wa'annan mazhabobi karkatattu ko yu'anunahu min al-mazahibil munarifa irin bala'in da suke ɗanɗanawa daga ma'abota mazhabobin da suke karkatattun mazhabobi wanda ba su dace da kitabu sunna ba sannan juya shi ya koma littafi eh. to mun gode wa Allah yau ne ya samu jaro gashi to wannan shine darasin mu na farko insha Allah sai kuma Allah ya kai mu ranar asabar <clears throat> insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya hafe mana a insha Allah idan ban manta ba dai yau ne muke tafiya insha Allahu faram yau ne za mu tafi walimar da ake a faram kamar yadda muka faɗa za a fara isowa nan masallacin tun daga karfe biyu insha Allahu zuwa ƙarfe lokacin da za a yi sallar la'asar kuma an gama shirye-shiryen motoci da yanayin yadda za a tsara shigar motocin in an yi sallar la'asar sai a kama hanya saboda wurin yana da nisa an gane ko to don haka mu zamanto masu ƙoƙarin cika alkawari sannan masu himma akan al'amarinmu kamar yadda aka san mu ya kamata a ce sai dai abun da ya yi gaba muna yi wa Allah godiya da ya sa mu cikin wa'inda suke kwaikwayon sahabban manzo Allah wajen yada musulunci musulunci baya motsi sai an motsa shi idan aka zo aka aje littattafan a ɗaki kawai aka aje karatu a zuci kawai kullum sai a ji ɗib kamar ma ba musuluncin ba musulmai amma idan ana ɗan motsawa ana girgizawa to insha Allah za a samu wa'anda za a shajja'a su su ma tashi su kama hanyar karatu ba abun da yake kashe eh, addini kamar rashin karatun matasa rashin gane matsayi da matasa suke da ciki amma idan matashi ya gane addini ne ya kawo shi duniya ya rike addini to insha Allah an samu cuta ka tashi a wannan yankin Allah ya taimake mu a jiya kun ga dai yanda mutanen maraban bokki suka yi ta godiya akan ainihin ziyarar da muka kai musu a jiya Allah ya saka wa jama'a da alkhairi duk da lokaci ya zo a gure gayyatar ta zo a guraren lokaci kuma ta dace da ranar juma'a akwai kasuwanni amma an ba da haɗin kai an samu taro sosai kuma alhamdulillahi ɗalibai yan uwa sun ba da gudunmawa wajen wa'azi sosai Allah ya saka musu da alkhairi su malam Musa sun zuba wa'azi su malam Muhammad Salihu Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ire-iren su ya kuɗa musu kwakwalen su ya sa basira mai yawa a cikin zukatansu da sauran yan uwa kullum muna cewa mutumin da ya san ya fahimci karatu ya kwankwance shi bai kamata ya zauna ya shiru ya boye sharansa ba yana da kyau ya gabato da kansa yana iya musashi cikin masu wa'azi domin abin da ya samu ba wai bukatar mu a ce abubakar sa'id albagawi abubakar sa'id albagawi shine damuwa ta ba ni in ga abin ya karu an yi gaba ana yi an gane ko shine bukatata da ba wai ni ni din in ɗaukaka ne damuwata ba addinin ya ci gaba a ce dalibai suna ƙara gane karatu har ma an samu masu yi tun muna nan mu ga ga masu yi shine damuwar mu ko da za a je wani wuri wata ran a ce ma ni kwata-kwata ban yi karatu ba da har hakan ma zai min daɗi an gane ko amma muna ta karatu muna shuru kawai muna ta karatu mu yi shuru mu makale shi mu yi tsit to yaushe aka ci gaba don haka Allah ya taimake mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yi wa ilimin mu gaba ɗaya albarka eh, bayin Allah da suke taimaka mana domin suna taimakawa ɗalibai ko shakka babu duk sanda za a sa sabon littafi suna tuni da ‘yan uwansu ɗalibai za su taimake su su saya musu littattafai sadaka to amma mu gane lalle mu taimaka wa dalibai yana da muhimmanci amma fa mu rika gane menene kuma za mu yi don taimaka wa makarantar ma eh shi kansa ɗalibin yana da muhimmanci a ce yana da gudunmawar da zai yi ko domin wannan taimakon da aka yi an taimaka wa ne, to ita kuma makarantar menene taimakon da ake mata yana da kyau don ta yaɗu ta ci gaba ta ƙarfafu to Allah ya saka da alkhairi. wayannan bayin Allah akwai wanda wannan littafin da muke ce muku sharhinsa ya bambanta ko shine wannan ne ya kawo mana shi ne sunansa hmm. kai ne kace ka kawo shi yawa shine malam adam alhaji mutari shine ya kawo su guda takwas Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma ah, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana son addini kuma muna yin nasiha ga ɗaliban da suke karɓar littattafai kar kawai mutum ya je ya karɓi littafi ya je ya aje shi ya ci amana ba bai cika alkawari ba domin alkawari ne ka ɗauka za ka zo a riƙa yin karatun nan da kai ka karɓa kai ka karbe shi ka rike wa'yansu masu zuwa ba su samu ba kai kuma ka karba ba ka zuwa kaga akwai matsala don haka Allah ya bada nasara Allah ya taimake su a cikin harkokinsu ya sa albarka a sana'o'insu da kasuwancinsu kamar yadda suke taimakawa bayin Allah akwai sauran wata sanarwa ko ba to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a'a yan agaji suka ce a taimaka fi sabilillahi don ƙarin samun mota na tafiya ko don haka yan agaji ku tashi ku karbi taimakon da kuka ce a nema domin a samu ƙarin motoci na tafiya Allah ya taimaka eh, Allah ya saka da alkhairi sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وادي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.